da ɗaya ga watan takwas watan sha'ban a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne mace na ashirin da biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da da miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu da albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na sittin da ɗaya idan ba manta ba muna cikin babun raja haka ne ko hadisin da muka tsaya a kansa ina jin shine hadisin hadisin Abdullah bin Amr bin Al-As ko na Mu'az bin Jabal hadisin Mu'az bin Jabal wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi a tadari ma haqqul lahi al ibadu haqqul ibadi ala Allah haka ne ko yanzu mu tashi kan hadisin bara ibn azib wa an al bara ibn azib radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر الآية متفق عليه to da ke ina ganin kamar yawa ko matsala ta rashin wuta ko na waje suna gani to ya za a yi domin na waje sun yawa uku ko idan na waje sun ce mu ci gaba haka sa ji shi kenan amma idan ma haka kaga ba sa gani ba sa gani da littafi الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال an karɓo hadisi daga bara ibn آزد Allah shi kare da gare shi daga manzon Allah tsaya da mutum Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa kala ya المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة Allah sallallahu alaihi wa yace al muslimu idza su'ila fil musulmi idan an yi masa tambaya a cikin kabari tambayoyin da ake wa kowane ɗan adam ma rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah zai shaida cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma zai shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ne da manzon Allah ya faɗi wannan magana ce sai ya ce fa zalika ta'ala wannan shine ma'anar faɗin Allah ta'ala yuthabbitu Allahu amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة Ubangiji zai tabbatar da waɗanda suka yi imani da tabbataccen zance a nan rayuwarsu ta duniya da kuma gidan lahira. Abin nufi tabbataccen zance da Allah zai tabbatar da mummuni a kai shine furta kalmar la ilaha illallah yayin da za a yi masa tambaya cikin tambayoyi da ake wa ɗan adam a cikin kabari. To amma nan mun fahimta cewa hadisin ya dace da babin arraja wato ya nuna dukkan musulmi wanda duk kalmar musulunci ta gaskata a kan shi in an tambaye shi cikin kabari to zai yi asa. dan ya ce almuslimu wanda yake duk musulmi bai ma ce ne ba domin daraja ta imani da daraja ta musulunci ina fata an fahimta sai ce almuslim kaga abun ya fi faɗi don ta fuskar ma'ana kalmar al-muslim ta fi faɗi kalmar al-iman ko al-mumin ta fi zama a has to wannan yi ke da albarka to amma da ya ce ne ma'anar faɗin Allah ta'ala yusabbitu Allahu allazina Aminu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah cikin kabari ya gaskato akan rayuwar kabari cewa rayuwar duniya ce ya kuka su kabari ba rayuwar duniya ba ce to kuma rayuwar da ke cikin kabari zai gaskato akan ta cewa rayuwar lahira ce to ayar kuma tana magana akan cewa za a tabbatar da waɗanda suka yi imani da tabbatar canzance a ina za a tabbatar da su yaushe sai ce fil hayatid duniya a nan cikin rayuwar duniya wa fil akhirah da kuma rayuwar lahira to ka kuwa baya gaskatuwa kan kabari cewa duniya ne kamar yadda baya gaskatuwa akan rayuwar da ke cikin kabari cewa lahira ce to amma sai dai in mun dauka kan cewa kabari shine masaukin farko na zuwa lahira to da haka sai aka ambace shi ana nufin lahira to wannan zai iya daukan wannan ma'ana wato ku rinka kokarin tunowa kanku irin wannan tambayoyin dan wata rana sai a tambaka kai yi tsuru tsuru irin yanzu da na tambaye ku kai tsuru tsuru وعن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الكافر اذا عمل حسنه اطعم بها طعمه من الدنيا واما المؤمن فان الله تعالى يدخر له حسناته في الاخره ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته Wani hadisi an karko daga Abdullahi an karko daga Anas bin Malik Allah shi kare da gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce innal kafira idza amila hasana kafiri idan yayi wani kyakkyawan aiki kamar ya ce yadda miskini kamar ya kai taimakon kayan abinci inda ake yunwa ko ya kai taimakon magunguna inda ake wata annoba da wata cuta ko ya gina mutane rijiya ko ya zo ya asibitin tafi da gidanka ga dukkan su ayyuka ne na alkhairi ko ya raba barguna ga inda wata masifa ta sauka kamar ambaliyar ruwa ko girgizar kasa da gidajen mutane ya rushe suka zo kafa tanti ya zo yana raba magunguna ko abin nan din ko kayan abinci duk wannan dangin na ayyukan alkhairi wanda muna gani kafirai na yi da idan mu yau a duniya to shine manzo Allah ce innal kafira idza amila hasana kafiri idan ya aikata wani kyakkyawan aiki ut'ima biha tu'matan fid dunya sai a ciyar da shi ladansa a nan gidan duniya da shi a lahira baya da rabo sai a yi masa sakamako a nan gidan duniya a biya masa wata bukatarsa ta duniya wa ammal mu'min amma mummuni kuwa fa inna Allah ta'ala yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah to shi ubangiji ta'ala zai ajiye masa hasanatihi fil akhirah dangin kyawawan sakamako da ya dace da shi a ranar lahira wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'ati sannan kuma ubangiji ta'ala zai bi baya da wani arziki na musamman da zai ba ne a nan rayuwar duniya ala ta'ati bisa ga daa da yake wato a wurin mummuni yana samun kaso biyu zai samu kaso a duniya zai kuma samu kaso a lahira amma shi kafiri idan yake kyawun aiki tun da a lahira baya da rabotu shi ne sai a bashi sakamako a nan gidan duniya to shi ko mummuni tsakanin kasan da ake bashi na nan gidan duniya da wanda ake bashi a lahira wanda ya fi yawa na lahira ya fi yawa ko shakka bawa. na lahira ya fi yawa sannan kuma ya fi amfani tunda Allah ce wal akhiratu khairul laka min al ula wato lahira ita ce tafi alkhairi a gare ka sama da gidan duniya wato sama gida na farko shine gidan duniya وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من ما من رجل مسلم يموت to aliya nawa ba ka daga to mu ku hakuri mana ku hakuri mana ba zai na karba ba nuna mu وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها رواه مسلم في جنبه هكذا يدنا كنا نعم وفي رواية a wata ruwayar ta wancan hadisi na tsazu inna allaha la yazlimu mu'minan hasana ubangiji ta'ala baya zaluntar mummuni wata hasana ta shi yu'ta biha fi dunya za a bashi sakamako biha a sanadiyar ita hasana ɗin a nan duniya wa yujza biha kuma za a sakanya masa da lada biha a sanadiyar wannan hasana din fil a lahira wato kaga mummuni zai samu kafir amma kuwa fa yut'amu bi hasanati ma amila biha lillahi ta'ala fi shi sai a ciyar da shi a sanadiyar kyawawan ayyukan da ya a nan duniya don Allah sai a ciyar da shi a nan duniya da a bashi sakamako a nan duniya hatta idza afdha ala al-akhirah har ya zuwa lokacin da zai tare ga lahira lam yakul lahu hasanatun yujza biha to sai ne bankan bayo baya da wani sakamako da za a yi masa a can wurin baya da wata hasana kyakkyawan aiki daya da za a yi mishi sakamakon sa a lahira ina ta ta mu wato kaga wannan na nuna adalcin Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda ba su tabe ba dangane da aikin da suka yi kyakkyawa to wannan fa amma aikin kyakkyawa in sun yi da kyakkyawar manufa da akwai lokacin da za su yi aiki a zahirin kyakkyawa amma a karkashin kasa kuma akwai makida ina ba ta fahimta ko dai cimma wata manufa ta siyasa ko kuma kokarin kassara waɗansu al'umma a ba su abin da yake a zahirin su magani ne amma kuma a cikinsu akwai guba ina fata mun fahimta ko akai ɗauki ga mutanen da suke cikin halin kakanuka yi a miƙa musu amma mutum kilo guda na alkama da hannun hagu a miƙa masa bible kuma da hannun dama to ga waɗannan tun asali dama sun yi dan wata mummunan manufa to amma idan mutum ya dai kyakkyawar manufa agaza wa dan adam tallafa wa dan adam kamar yadda waɗansu su suke yin haka to wannan shine wanda za a yi wa sakamako a nan gidan duniya lahira kan baya da komai tunda baya da imani kuma sharaɗin karɓar aiki kyakkyawa idan mutum ya yi shi shine idan mutum yana da imani وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma dai وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات an karbo hadisi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce, masalus salawatul khams misalin waɗannan salloli guda biyar da muke a yini misalin su ko sifar su ko tasirin su kama masali na hari kamar tasiri ne na ƙorama. jarin wadda take gudana ghamrin mai yawa ala babi ahadikum take bi da kofar gidan ɗaya daga cikin ku yaktasilu minhu kullu yawmin kamsa marrat a kowace rana mutum zai fito bakin ƙoramar nan ya yi wanka har sau biyar to nan gurin ya takaita hadisin nan gurin amma a wani wuri sai manzan Allah yake cewa hal buƙa min dara nihi kai? shin wani abu na datti zai wanzu a jikin wannan mutum mutumin da gulbi ke bi ta kofar gidansa kullum ya fito ya wanka har sau biyar za a samu datti tare da shi sai ce to kamar haka ne waɗannan salloli guda biyar yamhu Allahu bihinna al-qataya ubangiji Allah na shafe kurakuran da muke yi yau da gobe da su a sanadiyar su wato dai sallolin nan guda biyar suna ɗaya daga cikin abin da suke kankare zunubin dan adam duka ko duk musulmi na gari mace ko namiji a kullum yana yin sallolin nan guda biyar to tunda ko yana yin sallolin nan guda biyar wato akwai sa ran kankare zunubin sa kenan kullum to wannan sai ba shi daman sa rai game da rahmar ubangiji cewa yana daga ko da yayi laifi akwai abin da yake zama mai kafara inda manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisin as al khams wal jumu'atu ila al jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istunibat al kaba'ir wato salloli guda biyar da muke ayini da kuma sallar juma'a wannan makon idan an hada ta makon da ke tafe da ramadan din da ya wuce idan an hada da ramadan din da ke tafe mukaddaratul lima bainahunna suna kankare zunuban da zunuban da aka aiwatar a tsakaninsu wato juma'ar da ta wuce za su yi tarayya da zuwa mai zuwa don su kankare zunubin da ya a cikin wannan kwanakin kamar da sallah azhar da sallah asr za su yi tarayya da zuna don taimakawa wajen kankare zunubin da ya a tsakanin azhar da asr haka tsakanin magriba da isha'i haka tsakanin isha'i da asubai wa haka za da asiri? ina fata an fahimta to kaga wannan hadisi dace wasu da babin raja wato bawa mummuni zai sa rai daga rahmar ubangiji ko da yana laifi tun inda yana yin salawatul khams domin suna zama sanadiyar kankare wannan laifin nashi to amma wancan hadisi da na kawo wanda baya cikin nan wanda imamu nawawi ya ambata a wannan babin yana nuna da sharɗin izaltu ne batul kaba'ir wato sallah guda biyar din sukan kankare ƙananan zunubai ne yayin da mutum ya nisanci manyan zunubai to kaga wannan wata ma'ana ce da ya kamata ita kuma mahararo ta yayin sai mutum ya nisanci kaba'ir sannan sallah din ta kankare masa mai sagai وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول Abdullahi dan Abba zai ce na ji manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yana cewa ma min rajulin muslimin ya mutu babu wani mutum musulmi da zai mutu fa yaqumu ala jinazatihi 40 rajulan mutum 40 su tsaya kan gawarsa la yushrikuna billahi shay'an dukkan su ba sa shirka da Allah illa shafa'ahum Allah fi fa sai Allah ya ba su cetonsa idan suka ce Allahumma ghfir lahu Allah zai ce na gafarta masa Allahumma arhamhu Allah zai ce na yi masa rahama din Allahumma najjihi minan nar Allah zai ce najjaytuhu minan nar Allahumma adkhilhu aljanna Allah zai ce sa'udkhilhu aljanna duk mutum da zai mutu musulmi a samu mutum arba'in zaratan mutum arba'in musulmai da ba sa shirka ba sa tsafi ba sa dabo ba sa duba ba sa zuwa wajen mai tsafi ko mai dabo ko mai duba ko mai sihiri ko mai lakani ko mai rufa'ido zaratan ahlus sunna waɗanda suke ba sa shirka su yi wa mutum sallah to Allah zai ba da shirka wannan shine abin da nake cewa yana da muhimmanci mutum musulmi ya kasance yana hulɗa da yan uwansa musulmi na gari ma'ana yan uwanka musulmi suna da yawa akwai nagari akwai waɗanda ba nagari ba akwai waɗanda suke kokarin bin tafarkin manzon Allah suke da tsantseni akan aikata duk abin da suka san manzon Allah bai ce ba akwai kuma wanda ba sa tsantseni akwai wanda suke kokarin nesantar haramun wajen ci ko sha ko sutura suna kokarin su nesance ka akwai kuma wanda ba sa nesanta to ita sallah da ake wa mamaci dama ceto ne ake roƙa wato ana roƙa masa ne ubangiji ya yi masa rahama ya yi masa gafara to wanda ya fi tantanta ya yi wannan addu'a da karɓa shine mutumin da ya fi siffofi na kamala a musulunci yana da kyakkyawar alaƙa tsakanin shi da ubangiji baya shirka baya bid'a sai yana da kyakkyawar alaƙa tsakanin shi da mutane ba mummunan hali bane ba azzalimi bane ba mai cutar mutane bane to ire-iren waɗannan su ne idan aka samu mutum arba'in suka roƙi Allah ceton ka Allah zai basu to kaga ba a yi magana daga magari ba waɗanda suke kila ma wani lokacin da ya tsaya ya kabbarta da layarsa a wuya ko ko da da gurinsa ko da wani abu wannan ba a magana wannan ba ba ya cikin waɗanda za su nemi ceton ka a ba su ina fata an fahimta sai wanda yake mutumin da yake da kyakkyawan tauhidi ba ya shirka don abinda manzo Allah faɗa kenan cikin hadisi to shi ne nake cewa amfanin mutum ya saba da mutane na gari kenan ko manzo Allah ya nuna muhimmancin mutum na gari sawa mutum na garin nan a hulɗar ka ta kasuwa ce zaka san shi a makaranta ne a cinikayya a business ɗinka a siyasa a ko za zaka san shi manzo Allah da ya nuna mutum na gari zama da shi akwai alkhairi sai manzo Allah ya kwatanta shi da mai sayar da turare ko dai ka sai turare din a wajensa in baka saya ba ko ya baka kyauta in ma bai baka kyauta ba baka saya ba za ka ji da daɗin ƙarfi da tare da shi to haka mutum na gare ke in kana tare da shi ko dai ya yi maka nasiha ko ka nemi shawara sai ba ka shawara nasiha kaga shi ga dama ya maka ba kai ka nema ba shawara kai ne ka nema sannan ya baka kaga wannan daidai yake da saye ko kwatan an kwatanta shi da saye wancan kuma daidai yake da ba da kyauta dan shi ya ga dama ya maka nasiha din dan karan kansa in ma baka nemi shawarar sa ba shi bai maka nasiha ba halayen su da kake gani da maganganun sa sai ka ka koyi irin su dai idan kana tare da mutum yana yawan ashariya baka san lokacin da kai ma za ka ji ta suka ce maka a bakin ka ba da niyya saboda yawan ji yau da gobe idan kuma yana yawan faɗin kalmomi na kirki kai ma wata rana sai ka ji suna fita daga bakin ka tun suna yi a matsayin subucewa su da baka ne dan saboda yawan ji har ya zanto sun zama ɗabi'ar ka halayyar su kai ma kana yi to shi ne amfanin mutum ya sami musulmai na gare daga hulɗa da su kar mutum ya fahimci addini amma kuma ya kasance waɗanda yake tare da su duk ba masu addini ne, wannan hasara ce a cikin rayuwarsu amma ka hulɗa da mutanen kirki waɗanda da sun ji an ce wane ya rasu ba sai an gayyace su ba jin labarin kaɗai sai su maza su wuce su je suna sahun gaba ko nabi dan a maka sallah tare da su dan irin su su ne idan sun nemi ceton ka ubangiji ta ala zai ba ba wai taron mutane yiwu ba taro ko ya kai Kano in ya kasance duk taron yan bid'a ne ba ruwan Allah da addu'a su in ya kasance taron mutane masu shirka ne ba ruwan Allah da wannan amma ko da mutum talatin ne arba'in ne hamsin ne aka samu nagari mutanen kirki ba kuma lalle sharadi ne sai sun zanto waɗansu da ake ganin masu galihu a gari da manyan motoci da yanzu yadda muke takama wajen ɗaura aure haka muke takama wajen mutuwa sai mutum ya mutu tun da asubahi ba za a binne shi ba sai wajen azhar da ana ta faɗa a rediyo ana ta buga wayoyi da sai lola da sai ana ta buga wai a taro sai kuma a faɗa ce kai ai an taru to duba taron su waye suka zo wannan taron ba shi bane ba su wane ne shi ne magana Allah ta gani wannan hadisi rawahu muslim وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبة نحو من أربعين رجلا فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل أهل الجنة؟ قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء fi saurin al-thawr al-ahmar muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo shi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya da gare shi yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin a cikin wata rumfa ko cikin wata bukka nahwan min 40 rajulan kusan dai mutum 40 bai tantance adadin ba amma dai kusan mutum 40 lokacin fa qala sai yace da mu atardaw atardawna an takunu ruba ahli aljanna kun yadda a ce ku ne rubu'in yan aljanna wato ɗaya bisa hudun yan aljanna ku al'umma ta ku zanto ku ne ɗaya bisa hudun yan aljanna kullana muka ce mun yadda da wannan kaso qala sai yace atardawna an son ku zanto ɗaya ukun aljanna qulna na'am muka ce eh muna so kala yace wallazi nafsu muhammadin bi na rantsi da ran wanda wanda ran muhammad ke hannunsa inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna ni ina sa ran ku zama ku ne rabin yan aljanna wa zalika yadda ku al'amari yake ne annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslima aljanna kan ba mai shigar ta sai musulmi sai rai aljanna wa ma antum fi ahli shirki illa kasha sha'arati al-bayda fi jildi al-thawr al-aswad ku kuwa musulmai idan an kusanta ku da sauran masu shirka yawan ku da nasu to kamar misalin fililin farin gashi ne a jikin bakin sa aw a raki sauda fi jild al-thawr al ko kuma kamar misalin bakin gashi ne silili ɗaya a jikin sa wanda yake launin sa ja wato kaga anan gurin manzo Allah na nuna yawan kafirai yafi yawa sama da yawan mummune ina ba da fahimta wato mummune adadin su idan an kasanta da kafari kaɗan ne to kuma a cikin adadin mummunai din adadin waɗanda suke mabiya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sun fi yawa sama da mabiya waɗansu annabawan da suka wuce a baya Wani hadisi muttafaqun alaihi imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كان يوم القيامه دفع الله الى كل مسلم يهوديا او نصرانيا fa yaqulu hadha fi kafuka minan nar an karbo hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana yawmul qiyama idan kiyama ta tsaya dafa Allahu ila kulli muslimin yahudiyyan ubangiji ta'ala zai bika wa kowane musulmi ba yahudi aw nasraniyan ko kirista kowane musulmi zai a danka wani ba yahudi a hannunka ko a danka maka kirista a hannunka guda daya fa kudu sannan sai Allah ki ka fi ka dinan nan wannan shine abin da zaka fahimci wuta da shi a auna ayyukan ka an ga zaka shiga wuta sai ka ce to a kai wannan a madadina ka mika bai hude dai ko kirista ɗaya ina ba dan bayyana haka manzo Allah ya bayyana ranar tashin kiyama kowanne musulmi za a bashi bai hude daya ko kirista daya ma'ana ya ce dai ko bai hudu ko ya ce kirsa kamar yadda mai rawi din yayi shakka وفي رواية عنه sallallahu النبي wa الله عليه A قال أو sun تنسي ولا hadisi. daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yaji'u yawmal qiyamati nasun min almuslimin ranar tashin kiyama waɗansu mutane za su zo cikin musulmai bi zunubin amsalil jibal da zunubai kamar gingima gingiman duwatsu yaghfiru Allahu lahum amma ubangiji zai gafarta wannan zunubai gare su wa yadha'uha 'ala al-yahudi wan nasara gaba daya a mayar da wannan zunuban akan yahudawa da kuma kirista rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito shi قوله دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا وتنا إمام النووي ne ke karin bayani fadin manzon Allah cewa za a mika wa kowane musulmi ba yahude ko kirista fa yaqulu kuma yace da shi haza fi kafu kaminan nar wannan shine fansarka daga wuta ma'anahu ma jaa fi hadisi abi huraira wato ma'anar wannan dai shine abin da yazo cikin hadisin abu huraira Allah ya kare da a gare shi wanda manzo Allah ce li kulli ahadin manzilun fil janna wa manzilun fil nar kowane mutum daga cikin mutanen duniya yana da gida a wuta yana da gida a aljanna fal mu'minu idza dakhala aljanna mu'mini idan ya shiga aljanna khalafahu al kafiru fil nar sai wani kafiri ya mai gurbin mu'mini din a can wuta wato ya shiga gidansa dama da aka tare da masa dan kafircin sa ya shiga wancan gidan na wancan mu'minin da ya riga ya tafi aljanna bai zo ba an gane ko li'annahu mustahiqqun lidhalik dan shine ya tantance ya zama haka wa ma'ana fikafuka da yace fikafuka minan nar ay annaka kunta mu'arradan lidukhulin nar kai mummuni din kana cikin hadarin da a iya shigar da kai wuta wa hadha fikafuka to ga wannan an fanshe ka da shi li'anna Allah li'anna Allah ta'ala qaddara lin-nari adadan yamla'u ubangiji ta'ala ya riga ya kaddara wa wuta adadin da zai cika ta fa idza dakhala al kuffar bi dhunubihim idan kafirai sun shiga cikin da su ko kufrihim da kafircin su faru fi ma'an al fikaki lil muslimin to kaga sun zama kamar sun faishi musulmai da su kuma ba su shiga ba saboda suna da imani suna da musulunci suna gidan aljanna wannan hadisi na Abu Hurairah da Malik ya kawo shi a haka hadisi ne sahihi manzo Allah ya nuna kowane mutum a gidan duniya yana da gida a aljanna yana da gida a wuta mummunin da ya shiga aljanna to idan kafir ya shiga wuta sai ya shiga gidansa kuma ya gaji gidan mummuni an gane ku. sannan shi mummuni bayan ya shiga aljanna sai a ba shi gidansa kuma ya gaji gidan kafirin da shi yanzu yana wuta da wannan ne ma dan su malamai suka fassara fadin Allah ta'ala a cikin suratul araf wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun ko kuma nudu an tukul jannatu allati uristumuha mana ku shiga aljannar da aka gadar muku ita cewa uristumuha an gadar muku ita da tunda ka gaji wato an baka gidan ka sannan ka gaje gidan wani wanda shi yanzu yana ina yana wuta wato shine ma'anar mira su kenan wato gadon kamar yadda Allah ke wa tilkan jannatu lati ursumuha bima kuntum ta'malun wa cikin suratul zukhruf وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول عبد الله بن عمر يقول ناجي من الله ترى دا الله ثبت gare shi yana cewa yudna almu'minu yawm alqiyamati min rabbih za a kusanto da mummuni dab da ubangiji a ranar tashin kiyama hatta ya kana fahu alaihi har ubangiji subhanahu Ta'ala ya sanya suturarsa akan mummunan fa yuqarriruhu bi dhunubihi ya tabbatar wa mummunan zunubin da ya a gidan duniya fa yaqulu ya ce da shi a ta'arifu zamba kaza shin ka san laifi iri kaza da kai shi a lokaci kaza a wuri kaza a ta'arifu zamba kaza kuma ka san laifi iri kaza fa yaqul rabbi a'rif shi ya ubangiji na sani qala sai ubangiji ce fa inni qad satartuha alayka fid duniya? na suturce ka a gidan duniya ba wanda ya san kai laifin da gani sai kai dan ka buye lokacin da kai ba fili kai ba wa ana aghfiruha laka al-yawma kuma a yau zan gafarta maka wannan laifin fa yu'ta sahifata hasanatihi sai a bashi takardar kyawawan ayyukansa ta zunubai kuma sai a shafe shi kenan babu kaga sai aljanna kenan wannan hadisi muttafaqun alayh malik ke kana hu bi mana satruhu wa rahmatu wato sutura ko rahmat wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل علي هذا يا رسول الله قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه وانا حديث عن كربوش لك عبد الله بن مسعود الله تقال يدعى قريش يتي وانا متن يا je wajen wata mace asaba min imra'atin qiblatan wato ya kama wata mace ya sumbace ta wato matar da ba tashi ba ba kuma baiwarsa ba ya kama ta ya sumbace ta fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa akhbara sai zo wajen manzon Allah ya bashi labari fa anzalallahu ta'ala sai ubangiji ta'ala saukar da wannan aya wa aqimis salata tarafay an-nahar wa zulafa min al-layl ma'ana ku tsayar da sallah a lokuta guda biyu farkon yini da karshen yini da rafayin ke farkon yini kaga sallar asubahi kenan karshen yini kuma ya zama wato ainihin magariba da isha'i ko kuma azhar da al'asr tarafayn nahar wannan ta asuba wannan kuma ta azhar da al'asr Kina ba da an fahimta to da yake wa zulafan min al-layl da kuma wani bangare na dare wannan ya zama magariba da isha'i kenan to sai Allah ya ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna zama sanadiyar tafiyar da munanan ayyuka ma'ana idan mutum yake kyawun aiki to sai kyakkyawan aikin ya zama sababi na a kankare masa zunubi na mummunan aikin da yi shine ma'anar innal hasanati yuzhibuna sayyi'at wannan hadisi bari mu karasa dai fa qala rajul sai mutumin yace ali hada ya rasulullah wannan ya shafe ne ni kadai qala sai manzo Allah ce li jami'i ummati kulli wannan ya shafi al'umma ta gaba ɗaya ba kai kadai ba wato yadda hadisin ya zo a wani wuri daban mace ce ta zo wajen wannan bawan Allah yana sayar da dabino a kasuwa za ta sai dabino to da ya ganta ya sha'awarta sai ya sauya yaudare ta sai ce a gida yana da dabinon da ya fi wannan kyau da za mu je in sayar miki shi ya fi wannan Ko kuma baiwar Allah sai ta yadda ta bi bayan sun shiga gida ya kama ta yi rungume ta yi sumbace ta yi taba duk abin da za ka sama a jikin mace ta ji daɗi amma bai zina da ita ba to bayan ya yi haka sai ya zo wajen manzan Allah yana nadamar aikin da ya yi cewa mai zai yi kankare masa zunubansa to ne sai aka saukar da wannan aya wani ƙarin bayani a cikin wata rawayar hadisin daban an tambaye shi kayi alwala yace nayi alwala kayi sallah eh a karanta masa wannan aya ma'ana alwala tana ɗaya daga cikin mukaffira haka sallah ma tana ɗaya daga cikin mai mukaffira shine nan gurin Allah ce wa aqimis salata tarafi nahar wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna sayi'at zalika dhikra lil-zakirin وعن انس رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصبت هدا فاتمه علي wani mutum ya zo wajen manzan Allah ya ce ya manzan Allah na yi laifin da haddi ya kama ni ba a kimhu alayya a tsayar da haddin nan a kaina wa hadarat salat ga kuma lokacin sallah yayi fa salla ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan ba Allah ya sa yi sallah tare da manzan Allah fa lamma qada salat yayin da ya kammala sallah qala ya rasulullah إني أصبت حدا فاكمه فيا فاكمه فيا كتاب الله وذو ني ناي أبندا حدي يا كامني فاكمه فيا كتاب الله سيد لتاس الله أكينا معنا من هدي كنا قال في مثال التي هل حضرت معنا الصلاة إن كان هل أتوانا صلى تاردمو قال نعم وتم يتئينا إيه هل أتوانا صلى تاردمو da kai kana sai manzo Allah ce ka dubu fira laka ka riga an gafarta maka ita ce bai zara masa da haddi ba wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa qawluhu asabtu haddan da yace asabtu haddan me yake nufi ma'ana huma asiyatan tujibu ta'zir na aikata laifin da ya wajabtar da wato a hore ne. wa laysa al-muradu al-hadd al-shar'i ba wai yana nufin na aikata laifin da za a yi mun haddi kamar bulala ko jifa ko wani abu ba alhaqiqi bisa ga hakika ka haddin zina kamar haddin zina wal khamr da rashin giya wa gari ma da wurin su fa in hadhihi hududa la tasqutu bi salati wa la yajuz lil imam tarku wannan magana ta an nawawi yake cewa inda haddi ne na zina ko na shan giya to wannan sallah ba ta sauke maka wannan haddin sannan kuma baya halatta liman ya ce ya yafi haddi shugaba ya ce ya yafi haddi ba zai yiwu ba ina ba za fahimta to wannan matsala gaskiya matsala ce wadda take da ɗan rikitarwa idan muka koma man kalli hadisin yace inni asabtu haddan nayi abin da haddi ya gaba wannan fa babu yadda za a iya karɓo ni tawili cewa laifin da ya ba da hadi wani ba domin yana magana tsakanin da manzan Allah da harshe na shari'a ba da wai harshe na kuka ha'u da suka zo a baya ba lalle idan sahabi ce haddi to kai tsaye na nufin haddi ne na yi laifin da za a yi mun haddi ya rage na sallah na iya sa a gafarta mutum ko da ya laifin haddi kawai dan ya zo ya sallah a sallah da mutum ya yi masa wannan ba zai yiwu ba a yanzu tunda wanda ake wa wahayi a ce an wa wani kaza baya ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hali yanzu ba a yi wa wani wahayi manzan Allah lokacin rayuwarsa yana matsayin da in an yafe wa wani ubangiji ta ya ga dama zai sanar da shi cewa an yafe masa to wannan sai mu dauka cewa da manzon Allah ce da shi ka halarci sallah tare da mu yace eh yace ka je an gafarta maka wannan fa ya ke banci wannan mutumin ne shi kadai bai shafi wani ba kawai dan ya zo ya yi laifi na haddi ya zo masallaci an yi sallar jami'i da shi kuma a ce an yafe mishi sannan wannan matsayin ya shafi manzon Allah kar wani shi ma ya wai ya ce ka yi sallah tare da mu an yafe maka yadda shi mutumin ba za mu ce hadisin ya shafi kowa da kowa ba to haka kuma ba wani mutum da zai fito ya irin wannan in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Kina ba da amfani tun da shi akwai yiwuwar ai masa wahayi a sanar da shi mu ko yanzu babu yiwuwar ai mana wahayi a sanar da mu cewa an gafarta wa wani ina da daukan hadisin haka zai fi sama da yi masa tawili irin na Imam Nawawi shi da waɗansu fuka hawo da suke ganin cewa wato shi wancan mutum wani laifi ne yayi wanda bai kai haddi girma ba za a yi masa horo to amma ku tufa inda yake inni asabtu haddan fa aqimhu alayya ko maganar ta biyo bayan an gama sallah yace ya rasulullah inni asabtu haddan faqim hufiya kitaballahi ta'ziri kuma akwai wani ayar da ai kaga ijtihadi limami da yake bari ba nasin aya bane ba karra ijtihadan amma abin da shafi haddi kullun sun aya da ta alqur'ani mai girma faqim hufiya kitaballahi kaga karra ya nuna menene wannan haddi ne kawai wannan na ko na shan giya ko na wani abin da bai daidai ko laifin menene ba da manzon Allah ya yi nufin ya tsira masa da haddin zai tambaye shi to laifin me yake yi dan a tantance hora da ya dace a yi masa tunda laifin shan giya ya sha bamban da na kazafi na kazafi ya sha bamban da na zina zina kuma ga wanda bai taɓa aure ba ta sha bamban ga wanda in ya yi aure to kaga inda har manzo Allah ya yi nufin tsaye da haddi to zai nemi bayani daga wajensa amma tunda bai nufin tsaye da haddi bai ce an gafarta masa وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la abdi Allah yana yadda da bawa an ya'kal an aklata yayin da bawa yake na dangin abinci fa yahmadahu alaiha ya gode wa Allah alhamdulillah bakinsa ya furta haka har zuciya yana mai nuna godiya ga Allah bisa ga yadda ya arzuta shi da wannan abin da yake aw yashraba ba, ko ya sha wani dangin abin sha fa huwa alaiha ya gode wa Allah bisa ga wannan abin sha to duk bawan da ya zanto mai haka to Allah yana yarda da shi wato waɗannan hadisai ko kuma shi wannan hadisi da za na nuna ayyukan lada mutum na iya samun lada ko yardan Allah da wani aikin da a tunaninsa karamin aiki ne yanzu mutum kawai ya gama cin abinci ya tuno ni'imar Allah game da abinci sai alhamdulillah ko nawa mai wahala a ciki to amma sakamakon haka inna Allah la yarda anil abdi idza fa'ala zalik Allah na yadda da bawa ko mutum ya sha wani abin sa to wani lemo ko ruwan sha ka sha ka zadin sa ka gode wa Allah bisa ga haka Allah zai yadda da bawa ai ba karamin aiki bane ba ma'ana fa idan Allah ya yarda da bawa shi kenan ba shi ba wuta kenan sai aljanna al'akla bi fitin hamza hiya al-marratu al-wahidatu min al-akli abinda ake nufi da al-aklatu a larabce wato cin abinci sau daya kamar mutum ya ci abincin safe kenan ya gode wa Allah ko in ya ci rana ko in ya ci na dare al-wahidatu min al-akli kal ghadwa kamar yadda akan ce al a cikin larabci larabci ana aka yi da safe wal ashwa abinda aka yi da yamma وعن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال inna allaha ta'ala yabsutu yadahu bil layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul layl hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha wannan hadisi an karbo shi daga Allah ya kare da عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa qala yace inna allaha ta'ala yamsutu yadahu bil layl ubangiji ta'ala yana shimfita hannunsa da daddare li yatuba musii'un nahar dan wanda ya kuskure da rana ya tuba wa yabsutu yadahu bin nahar Allah kuma yana shimfida hannunsa da rana li yatuba musii'ul layl domin wanda yayi kuskure din shi kuma da daddare ya tuba Allah ya hatta ta tulo a shamsu min ha ba zai gushe bai yana haka har sai ranar da rana ta hudo ta yamma sannan zai gani abin nufi dai kofofin tuba a buɗe suke 24 hours gaba idan ka laifin rana ubangiji da dare na shimfa da hannunsa yana sauraron bayan da za su yawo ubangiji mun yi kuskure ka yafe mana idan ka laifin dare ubangiji ta Allah shimfa da hannunsa cikin yini gaba ɗaya yana sauraron bayan da za koma zuwa gari su cewa ya ubangiji mun yi kuskure ka kuma ba zai gushe yana haka ba hatta ta tula shamsu min magaribi. har yi zuwa lokacin da wato ainihin rana ta hudo daga yamma to idan rana ta hudo daga yamma kaga a lokacin nan kuma an riga an rufe kofar tuba ke. shine abin da Allah ya isara a cikin wato ainihin suratul suratul an'am yawma yati babu ayatin rabbika la yanfa'u nafsan imanuha لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ثم كما حديثنا نونا من ستفتور الله سبحانه وتعالى دهنا وان آية القرآن ما تانون هكا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم وسوط ثاني ينفق كيف يشاء wato yahudawa suka ce hannun Allah a makale yake ma'ana suna nufin mai marwaci ne wal iyazu billah ubangiji ta Allah ce gullat aidi su ne hannunsu a makale wa lu'inu bima qalu Allah an ce su dangane da abin da suka faɗa bal bari dai ya dafa musu tsali hannayen Allah biyu a shimfiɗe suke ko kai sai yana ciyarwa yadda biyu ga dama to kaga ne yace ya dafa hannayensa biyu kuma ba su tsani sannan ya ce da iblis kamar yadda aya ta cikin suratul sad ya iblis ma mana aka an da lima khalaqtu bi yadayya ka an kuntu min al me ya hana ka yi sujada ga wanda na halitta shi da hannaye na biyu wato shine annabi adam bi yadayya ma'ana tabbatar tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kansa wannan ya zama wajibi duk abin da ya tabbata na sifa cikin alqur'ani ko hadisi ingantacce ga Allah to matafiya ta gari shine mutum ya tabbatar wa Allah wannan sifar amma kare kamanta shi da wani kar ka ji an ce hannu ka kalli naka ko na wani ko na makwabcinka a'a Allah ta'ala gaba ɗin sa akan mu'amalance su ne bisa ga ka'idar laisa ka mislihi shay wa huwa tabi'ul basir ma'ana ba abin da ya kama da shi subhanahu wa ta'ala sa ba irin na halitta bane ba yadda ba mu san za wa fa qa'adtu ala rahilati yace na zauna dafa an akan raƙumata fa qadimtu alaihi na taho garin maka har na zo inda yake fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga shi shine manzo Allah ya da mutum tabbata gare shi mustakhfiyan jura'u alaihi qaumuhu mustakhfiyan ni din nazo ina boye ina satar ganin shi ina son kuma in saci maganarsa da yake faɗa dan kar gadan in tafi wajen su nima in jawo kai na rigima quraishawa dura'a'u alaihi qaumuhu mutanansa kuma suna masa dukkan wani rashin kirki dura'a jam'i na aljari aljari dukkan wani taurare wato mutanensa sun taurare masa ta yadda sun ki ba da gaskiya da shi kuma sun hana duk wanda zai zo wajen sa ya karu fatalattaftu sai na bi a hankali hatta da saltu alaihi bi makka har na zai inda yake a makka fa qultu lahu sai na ce shi ma anta me ya kamata ya ce kamata ya ce ma anta ko man anta da ka'ida ana amfani da man ga abin da yake mai hankali yadda ma kuma ake amfani da shi da mai mara hankali to amma anan ba so yake tambaye shi wane ne kai ba so yake tambaye shi sifarsa ma anta mecece sifarka ko menene sana'arka ko yaya kake shin kai annabi ne ko matsafi ne ko ko dan wasan kwaikwayo ne ko gwanin ba da labari ne ko wani marubuci ne kaga anan ba wai zatin annabi ke tambaya ba me yake tambaya sifarsa dan haka sai amfani da me ma inda zatin sa ke tambaya da sai amfani da man kuma daga ansa za ku fahimta da yace da shi ma anta yaya kake kala sai ce ana nabiyun ni annabi ne kaga da yace man anta da sai ce ana muhammad ita ce ansa. amma yanzu ba wai son sunan sa yake ba me yake so ya sani sifar sa da haka shi ma annabi sai ya bada ansa da sifar da yake tare da da sai yace wa ma nabi me yake nufi da annabi qala sai yace da shi arsalallahu ubangiji ta ala ne ya aiko ni zo ga mutane fa kuntu sai na ce da shi wa bi ayi shay'in arsalaka da me ya aiko ka kala manzo Allah ce arsalni bi silatil arham ya aiko da sadar da zumunci wa kasr al awsan da karya gumaka wa an yuwahhada Allah la yusraku bihi shay kuma kada ta Allah da ibada kar hada shi da wani kuntu lahu sanati da shi fa man ma'a dawa dawa suke tare da kai ala haza kan wannan aqida ta ka a yanzu kala sai manzo Allah ce hurrun wa abdun da guda daya da bawa guda daya ma'ahu yawma idzin abubakar wa bilal a wannan lokacin cikin manya ba wanda yake tare shi daga abubakar sai bilal radiyallahu anhu fa qultu sunati da shi inni muttabi'uka in ka da ni zan bi ka in shiga cikin addinin ka kana sai manzo Allah ya ce innaka la tastati'u zalika yawma hadha a yau dai kan ba za ka iya wannan ba kace za ka shiga musulunci a yau ba za ka iya wannan ba ma'ana tunda a wannan lokacin ana cikin kunci da tsanani musulmai ba su ragata ala tara hali wa halan nas shin ba ga halin da nake ciki ba ba ga kuma halin mutane ba game da ni ni ga abin da aka kawo da shi mutane kuma duk sun bijire min duk maka gaba ɗaya ba kowa tare da ni sai waɗannan mutane guda biyu walakin nirji ila ahli idan ka koma garin fa sami sami'ta bi kan zaharku idan ka ji labarin na bayyana na fara cin galaba fa asini to sai ka zo mun qala abu nujay yace fa zahabtu ila ahli sai na tafi garin mu wa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-madina manzo Allah kuma ya gama zaman sa na maka har ya tafi madina hijira hatta qadima alayya nafarun min ahli yathrib ba haka bane ko wa kuntu wa kuntu fi ahli na kasance a can garin mu cikin ahli na fa ja'altu atakhbbar al-akhbar sai kawai na shiga neman labarin ya annabi yake ciki ya yake ciki ya yake ciki wa as'alu nasa ina ta tambayar mutane hina qadima al-madina yayin da annabi je madina hatta qadima alayya nafarun min ahli yathrib har wannan baki waɗansu mutane sun zo mun daga cikin mutanen madina yathrib suna ne cikin sunayen madina ana ce mata almadina ana ce mata toba, ana ce mata yasrib sai dai yasrib manzo Allah ya nuna rashin fadarsa bayan zuwan musulunci ana amfani da kalmar ko almadina ko at-taiba ko toba. an gane ko kar wani ce to ai gashi sun sun azab ya ahla yasrib la maqama lakum farji to ai wannan munafikai ne suka faɗa ba Allah ya hakaito mana abinda munafikai suke faɗawa dangin su cewa su gudu daga yaki ranar da aka je da zuwa hatta kadima alayya nafarun min ahli yathrib min ahli al-madina fa qultu sai ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-madina mutumin nan da ya je madina ya me yayi me yake ciki me yayi labarin sa fa qalu sai suka ce annasu ilayhi sira'un wai ai mutane suna cin da wajen suna ta musulunta suna ta gaggawar haɗuwa da su wa da arada qaumuhu qatlahu mutanen ta sun so su kashe shi falam yastati'u zalik ba su sami ikon haka ba fa qadimtul madina abu na zai ce ni ma sai na tafi madina fa da a alaihi na je na shiga inda manzon Allah yake fa qultu nace da shi ya rasulullah ata'rifuni ya manzon Allah ka sani qala sai manzon Allah ce na'am anta alladhi laqitani bi makkah ai kai ne ka haɗa ne a maka lokaci kaza lokaci kaza qala fa qultu bala ce kwarai fa qultu ya rasulullah ya manzo Allah akhbirni amma allamaka Allah wa ajhalu sanar da ni abinda Allah ya sanar da kai wanda ni na jahilce shi akhbirni an salat ba ni labarin sallah kana sai manzo Allah ce salli salata subhi farko a cikin yinin ka zaka yi sallah asuba aka aqsir an salati sannan kuma ka takaita karkai wata sallah hatta ta tatlu a shan. har sai rana ta sake hudowa ta hudo kai hatta tafiya, har sai ta ɗaga. Ba daga fa innaha tatlu hina tatlu bayna ce shaytan dan lokacin da rana ta ke hudowa tana hudowa tsakankanin ƙahonni guda biyu na shaytan abinda maza Allah yake nufi da wannan magana bayan ka yi sallan asubahi babu wata sallan nafila da zaka yi har sai gari ya waye rana ta hudu ta daga sannan ne to kuma sai ya nuna masa hikimar da ta sa aka ce karka yi daidai lokacin da rana ke hudowa saboda lokacin da rana ke hudowa tana hudowa tsakankanin kawanni guda biyu na shaitan a wannan lokacin masu mata bauta kuma suke faɗi su yi mata sujuda to kai kuma ka yi sallah a wannan lokacin kamar ka yi ibada a daidai lokacin da masu bautar rana suke yin sujuda a gare ta dan karka kamar ce ne da su shi sa aka hana ina wada fahimci wannan kuma wannan na nuna sai shaitan yana da kaho har guda biyu a alaji kila ban zo wajen ba ke to balle in shiga gaba bari bari ina za ma'ana ta da shi salli salatar subhi thumma aqsir an salati hatta tatlu ash-shamsu hatta tartafi a nan gurin na ka saki da rumu to anan dai a wannan dai babu ila wata ruwayar akwai ke akwai shi a wata ruwayar ko shekar babu na san akwai ki da rumhin a wata ruwayar amma nan a wannan tsabar ba su sa shi ba idan an ce ki da rumhin wato ya zuwa lokacin da inuwa za ta zama kamar ta goran mashi wato rana ta hudu kenan fa innaha tatlu hina tatlu baina qarnai shaytan lokacin da rana ta hudu tana hudowa tsakankanin kafannin shaytan wa hina idan yasjudu laha al-kuffar kuma a wannan lokacin ne kafirai ke mata sujada thumma salli sannan kuma sai kai sallah fa inna salata mashhudatun mahduratun hatta yastakilla adh-dhillu bir to za ka ci gaba da yin sallah a lokacin bayan hantsi ya ya daga kenan domin sallah a wannan lokaci a bar halarta ce mala'iku na halartarta mahduratun wato suna halarta inda ake mashhudatun kuma suna ba da shaida a kanta. hatta yastaqilla dhil yace thumma salli fa inna salata mashhudatun mahdura hatta yastaqilla dhil birrum yace sai ka ci gaba da yin sallah bayan hantsi ya riga ya daga domin sallah a wannan lokaci mashhuda za a ba da shaida a kanta. mala'iku za su ba da shaida mahadura kuma za a halarce ta ma'ana mala'iku za su halarce ta hatta yastaqilla dhillu birrumhi har sai ya kasance inuwa ta haɗu da mashi inda za ka kafa mashi to mashin baya da inuwa rana ta take tsakiya kenan to kuma shi wannan lokacin sai ka daina yin sallah don makruhi ne yin sallah idan rana ta riga ta take tsakiya summa aqsir an salati sai ka dakata sallah fahina hina idhin tusdaru jahannam dan a lokacin da rana ta take tsakiya a wannan lokacin ne ake lura wutar jahannama fa idza aqbala al-fai'u idan inuwa kuma ta riga ta fara fuskantowa fa salli to sai kai sallah fa inna salata mashhudatun mahdura sallah za ta zama abin da za a ba da shaida akan ta sannan kuma mala'iku za su halarce ta hatta tusalli al-asra har sai ka sallaci al thumma aksir an salati hatta taghruba shams sannan kuma sai ka daina sallah bayan la'asar har sai rana ta fadi fa innaha taghrubu baina qarnay shaytan yadda rana in ta tashi hudowa tana hudowa tsakankanin kahonni guda biyu na shaytan haka lokacin faduwar ta tana faduwa tsakankanin kahonni guda biyu na shaytan wa hina idin yasjudu lahu al-kuffar kuma a wannan lokaci ne kafirai ke mata sujuda ina faɗa a nan gurin manzon Allah ya nuna lokuta guda uku waɗanda ba a yin sallar nafila a ciki lokaci na farko shine bayan sallar asuba har sai bayan rana ta hudu lokaci na biyu shine idan rana ta take tsakiya ba a yin sallah a wannan lokaci lokaci na uku shine bayan sallar asar har sai bayan rana ta faɗi to waɗannan an hana yin sallar nafila a ciki ga mutumin da ya tashi zai yi sallar nafila abinda ake kira annawafil al-mutlaqa nafila mutlaqa wadda ba ta da kayyaduwa da wani lokaci ko wani sababi amma idan sallah ta zanto tana cikin sallolin zawatul asbab wato waɗanda suke da wani sababi na musamman da ya haifar da su to mutum na iya yin su koda a waɗannan lokutan kamar misali an yi sallar asubahi an gama ka je gida kai wani abu sannan sai ka dawo masallaci imma dan ka halarci darasi Yamma kai dan ka cigaba da karatun ka har zuwa lokacin da rana za ta hudu to kaga ai ka shigo masallaci ne yanzu bayan an riga an yi sallah asuba duk da haka kafin ka zauna za ka yi tahiyatul masjid inda a gida kake zaune ba za ka tashi kai nafila ba amma yanzu da ka shigo masallaci za ka yi tahiyatul masjid saboda tana da hadisin ta na musamman wanda hadisan hali ba su shafe shi ba ina ba dan fahimta haka lokacin da aka zo za a yi sallar gawa bayan sallar la'asar ko bayan an yi sallar asuba ne kafin gari ya waye duk wannan zawatul asbab ne za ka iya yi ba za ka ce ba za a yi sallah bayan da hasira ta hudu ba za ka ce ba za a yi bayan la'asar hasira ta faɗi ina ba da fahimta don na fulfuli ne waɗanda suke da suna da sababi da ya haifar da su haka idan kana cikin karatu ka zo inda za ka karanta a yi sujjada ka za ka yi sujjada tilawa ko da a cikin waɗannan lokutan ne sujjada ka tilawa ba ta shafi waɗannan hani da ke cikin waɗannan lokuta guda uku ba sannan kuma bayan sallar la'asar za mu ga waɗansu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi na yin sallar nafila bayan la'asar akwai hadisan da suka zuna ma bai gushe bai na yin sallar nafila bayan la'asar har ya bar duniya Ku gaji kuma ya hana a yi bayan la'asar sai malamai suke cewa bayan la'asar lokaci ne iri biyu imma bayan la'asar wanda yake dab da ita imma bayan la'asar wanda bayan rana ta fara ja ta tafi zuwa ga faɗo lokacin da rana ta fara ja a yanzu mu kaddara shi kamar da karfe biyar ko biyar da kwata ko biyar da rabi to a wannan lokacin ne ba za ka yi sallar nafila ba amma daga yin la'asar misali mu ɗauka an yi la'asar karfe hudu saura kwata ko karfe hudu to kaga karfe hudu da minti goma karfe hudu da kwata karfe hudu da rabi duk ka iya sallar nafila dan a wani lokacin rana bata fara yin ja na faduwa ba ina faɗa hanta to dan saboda haka dai waɗannan shine ko karin bayani akan wannan sai ce qultu ya Allah fal wudu sai na tambaye shi nace ya annabin Allah me yaya kuma ake yin alwala hadithni anhu bani labarin alwala kana ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu cikin ku ba mutumin da zai kawo ruwan alwalarsa fa yatamadmadu ya kurkure baki wa yastanshiqu ya saka ruwa wa yastanfir ya kuma fyace illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi face sai zunuban da suka shafi fuskar gaba ɗaya sun faɗi an kankare masa su da kuma zunuban da suka shafi cikin wato ainihin bakinsa da kuma zunuban da suka shafi kofofin hancinsa a sakamakon shaƙar ruwa kurkure baki da shaƙar ruwa da kashewa summa idza waje wajhahu sannan idan mutum ya wanke fuskarsa kama amarahu Allah kamar da Allah ya umarce shi ba zai hakan ba illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihiyatihi ma alma'i face sai zunubban da duk suka shafi fuska sun faɗi ta inda haɓarsa take sun mai yansu ya dai sannan ya wanke hannayensa guda biyu ilal mirfaƙai da zuwa gwiwar hannu ba zai yi hakan ba illa kharrat khataya ya min anamilihi ma alma face sai kurakuran da suka shafi hannunsa gaba daya an sun zube sun faɗi ƙasa tare da ƙarshen ɗigon ruwa da ya sauka da kan ɗan yatsansa sun mayan sahura a sannan sai mutum ya shafi kansa illa sarrar kata ya ra'asi duk zunubin da ya shafi ka shi ma zai faɗi ya zube min atrafi sha'rihi daga gaffan wato ainihin gashin kansa ma alma'i tare da ruwan da ya shafa sun mayan silu qadamaihi ila al sannan ya wanke hannayensa a kafafunsa guda biyu ilal ka'abin zuwa ga idan sawu illa kharrat khataya rijlaihi face sai kurakuran da suka shafi kafarsa gaba daya sun fadi ko sun zube min anamilihi daga wato ainihin yatsunsa na kafa ma alma'i tare da ruwan da ya wanke fa in huwa qama fa salla idan ya tashi ya salla fa hamidallahi ta'ala ya gode wa Allah madaukakin sarki wa asna alaihi ya yabe shi wa majjadahu ya kambama ubangiji billazi huwa lahu ahlun da abinda Allah ya cancanci a faɗa masa wa farraga qalbahu lillah ya tsantsanta zuciyarsa ga Allah ma'ana zuciyarsa ba tunanin komai a ciki ya mayar da ita tunanin ubangiji to fa bawa ba zai hakan ba illan sarafa min khati'atihi ka hay'atihi yawma waladatu ummu ba sai sai mutum ya kammala sallar nan tashi kuma yana kammala fita daga cikin kurakuransa kamar ranar da mahaifiyarsa ta yi ina fara fa kai انظر ما تقول abin da kake faɗa da kyau fi maqamin wahidin yu'ta hadha ar kawai a wani lokaci guda ɗaya a matsaya ɗaya da mutum ya tashi ya alwala ya sallah za a ba shi wannan mukamin a ba shi wannan matsayin fa kana amru sai amru ce da shi ya aba umama ya kai aba umama da kad sinni shekaru na sun girmama wa azumi, azmi kashin jikina ya rauni wa qtaraba ajali ajali na kuma ya kusata wa ma bi hajatun an akriba ala Allah ta'ala Ban da to bukata na in yi wa Allah ƙarya wala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba da wata bukata da zan yi wa manzon Allah karya. law lam asma'ahu min rasulillahi illa marratan da ashe ban ji wannan hadisin ba daga manzon Allah sai so daya aw marratayn ko so biyu aw salatan ko uku hatta adda sab'a marrat har kirga ko so hudu biyar ko so bakwai ma haddathu abadan bihi da bazan bai kowa labarin inda kawai so bakwai na taɓa jin maza Allah ya faɗa da ba za faɗa to na ya faɗa ya musu bakwai walakin ne sami'tuhu aksara min zalik yace na ji maza Allah ya faɗi wannan hadisi sama da wannan adadin na faɗa maka ma'ana sama da so bakwai inda so ɗaya kawai ya faɗa da ba za faɗa to amma ya faɗa har ya fi so bakwai ina fata mu to kaga ai a fili take wato alaƙar wannan hadisi da babu raja to amma idan muka zama lokacin da shi amr ibn abasa yake tambayar manzo Allah alwala manzo Allah ya koya musu alwala alwala ya koya musu ba alwala koya musu ba sai ba shi bayanin falalan alwala domin inda alwala ya koya musu kai kaza za kai kaza to amma manzo Allah shi ya tambaye alwala sai manzo Allah ya ba shi labarin me fallata a madadin ya koya masa kaifiyarta domin idan ya san falalarta ita falalar ta zuga ka wajen neman to wace irin alwala ce wadda in nayi za ta dace ta cancanta a samu wannan abin ina ba an fahimta wato ku gane hikimar isar da sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila kawai in ya koya maka alwala kawai tafi ko ya koya masa alwala kawai fi mutum ba zai ba alwala muhimmancin abin nan ba amma aka faɗi ga falalan alwalan to daga baya mutum sai ya tsaya ya ga ya zai lalle alwalan ta zama wato ainihin ta yi daidai dan cewa ya nabi Allah fal alwalafa haddithni anhu ba ni labarin alwala wani matsayi alwala take da shi kaga bai ce ba allimna alwudu ya min alwala sai ce ba ni labarin alwala to sai manzo Allah ba labarin alwala da falalarsa to a nan wurin a cikin alwala ana yin abubuwa da yawa duk abin da ake ne alwala manzo Allah ya faɗi fallansa a nan wurin cikin wani hadisi ya fara daga saka ruwa a kurkuren baki saka ruwa da fashi ba daga nan fa sai wanke fuska daga shafan fuska fa da wanke fuska fa sai shafar kai daga shafar kai kuma sai wankin kafa amma manzo Allah bai bai yi maganan fallan niyya ba ina fara mun da bai yi maganan kuma fallan shafa kunne ba ana shafan kunne kuma cikin alwala sannan manzo sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi bai yi bayanin wanke hannu zuwa wuyan hannu ba amma ya magana wanke hannu zuwa gwiwar hannu amma zuwa wuyan hannu duk bai bayyana su ina fata fahimta ma'ana wannan su kuma falalar su ka iya samun su a cikin wani hadisan daban kamar misali idan ka dauki hadisin inna ummati yub'athuna yawmal qiyamah gurran muhajjalina min athar al-wudu Allah ta al'umma ta za a tasi su ranar tashin kiyama gurran muhajjalin wato suna hasken fuska suna hasken hannuwa da kafafuwa fuska da hannuwa da kafafuwa to kaga idan aka ce hannuwa da kafafuwa ai har hannu zuwa tun daga masomar dan yatsa har ya zuwa karshen gwiwa duk ya shiga yana fata mu sannan kuma a hakikanin alwala wato idan mutum ya tashi yin alwala ya yi ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to ana sa ran lalle ne samu wannan to kuma wannan falala na iya kwashewa mutum idan ya zanto alwalarsa bai yi ta ba irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna a ayi alwala kaga alwala a karan fari abin da take bukata shine mai niyya domin inna wal amalu bin niyyat dole aiki sai da niyya niyya kuma a zuciya take ba a furta ta da baka zaka kudurce zaki kudurce a zuciyarki zaki alwala to wajen niyyar yin alwala dole sai na kudurce irin sallar da zan yi da wannan alwalan ko kuma na san domin yanzu idan misali na tashi zan yi alwala sai ne niyyar yin alwala don yin sallar farilla kaga wannan na yi niyyar alwalar da irin sallar zan yi da ita ko kuma na zo ne niyyar yin alwala don yin sallar nafila to abin tambaya nan gurin idan ne niyyar yin alwala don sallar farilla ya halatta yin nafila da ta ko bai halatta ba idan ne niyyar yin alwala don nafila ya halatta in yi farilla da ta ko bai halatta ba to amma kaga suka ka zo dan su waɗansu su ciya a madadin fuqaha don ba zan ce fuka fuqaha ba a madadin fuka ha'u su ce ai idan mutum ya alwala da niyyar nafila da ita to ba yadda za a yi sallar farilla da ita ita ko alwala abin da ake so ka ɗauka ibada ce mai zaman kanta ko da ba lokacin sallah ba ko da ba sallah zan yi ba kawai a matsayin na mun ne sai na yi alwala na yi laifi ina da falala ina da falalan na yi alwala ina ba damu mu kuma kaddara yanzu a yi sallar isha'i ina da alwalan magariba ba ta warware ba sai na kuma ya kamata in sake yin alwala in yi alwala haka kawai yanzu bayan ta da ba dole ba ta yi ko ba ta yi ba ina da lada kuma da su a sai kaga alwala ba ta da alaƙa da mai sallah ya salla mai yawa kuma yi mai yi yin sallah mai yawa alwala ta yi daidai a zo a yi sallah kuma a kwaba alwala sai sai sai sallar idan mutum bai cikar kunan sallah ba a sai alwala zaman kanta take sallar kuma zaman kanta ne. to don haka lokacin da ka tashi za ka yi alwala ko za ka yi alwala kawai za ta kudurta niyyar yin alwala ba ta alakanta ta da cewa ah, na yi niyyar yin alwalar sallar isha'i da a zuci ba bukata kai wanda. ina ba ta fahimta kawai niyyar alwala za ka ita kaɗe ɗinta a matsayin ta na alwala sannan ka zo ka yi sallah da ita ba kai sallah da ita ba shi kenan wannan wani abu ne sannan idan kai niyyar yin alwalar sallar asuba kai sallar asuba da ita ko bata kare ba har ka je isha'i kamar da ake cewa ko masu yin sallar isha'i da alwalan <coughs> asubahi in kana cikin waɗannan waliyan to kaga da ai ba wanda zai dole sai ka sai ka mai dukkan alwalolinka in dai baka karye ba ya halatta kai amma in ta karye ne to kuma sai ka mai ka to shi kenan sai ka zo kai niyya niyya ko mun ce a zuci ne kawai to daga nan gurin kuma sai ka mai sai bismillah sai bismillah tunda manzo Allah ce babu alwala ga wanda bai yi bismillah a cikin dole alwala sai mutum ya yi bismillah bismillah da ke cikin alwala da bismillah da ke cikin cin abinci ta mutum zai takarta ne akan kalmar bismillah ba zai karasa ar ar rahim ba yayin da zaka ci abinci bismillah yayin da zaka yi alwala bismillah to daga yin basmala shikenan sai ka ɗebi ruwa ka fara wanke hannayenka hannaye din nan guda biyu na dama da na hagu ana wanke su ne a haɗar zuna ba wai a ware ba galibin masu alwala sukan ɗebi ruwa su wanke wannan hannun na dama zuwa wuyan hannu so uku sannan su zaki ɗebowa su wanke kuma wannan daban shi kuma so uku wannan kuskure ne ya saba sunan manzon Allah ya saba sunan manzon Allah ba na ka wanke so shi da gina gaba da an hada uku uku ba ya zama shi da ba to gaba ɗaya kun so ake kai ma'ana idan ka ɗebo ruwa da tafin hannunka wannan sai ka zuba shi akan wannan sai ka haɗa hannayen ka murtsuka su da juna kana mai ka tsakankanin in yatsunka har zuwa wuyan gwiwar ka nan gurin haka wannan da wannan kayi ɗai kenan sai ka sake ɗebowa sai ka haɗa su da juna ka tuɗa a cakuɗe da juna biyu kenan sai ka sake ɗebowa ka yi ya zama nawa haka ake bukata haka hadisin Usman bin Affan ya nuna cikin cikin sahih Bukhari yace ne na fi ku iya alwalan manzon Allah ga yake bai wanke hannun dama su uku daban kuma ya wanke na hagu su uku daban ba a haɗa ita da su ba to idan ka zo shaƙa ruwa a kurkure baki da shaƙa ruwa da fyacewa su ma don abu ɗaya ne amma kafin mu yi magana su me kurkure baki a ba wai mutum ne matsansu ba in ma suna da kaka kwaba Idris kurkuren baki a cikin alwala wajibi ne ba sunna ne wajibi ne eh, wajibi ne a sunnanci wajibi ne hadisi ya nuna wajibcin sa to me ake yi kurkuren baki mutum ya ɗigo ruwa sa a bakin sai ya yaya galibi dai duk hau da aka kukurin baki sai ya ɗauka cewa sa'an yatsa da zai yi ya dirza tare da ruwa shine mai kurkuren baki to shi kuma kurkuren baki baya da alaka da sa'an yatsa ko sa komai kawai ruwan ake ɗiba yayin da kan fito ruwa da tafi hannunka na dama sai ka gumtsi rabi ka kurkure bakin ka ma'ana ka jujjuya shi a cikin bakin ka ka furzas rabin da ya rage sai ka shaƙa a hancinka sai kuma ka fyace to ɗaya sai ka sake ɗebowa ka gumsu rabi ka kurkura ka kurkura ka furzas sannan ka shaƙi sauran ka fyace biyu kenan har kai haka su uku to wannan shine haka ake haɗa su da juna da kurkuran baki da shaƙarwa da fyacewa a haɗa suke ba wai ka kurkure ka furzas ka sake kurkura ka furzas har su uku sannan kuma ka ɗiba ka saƙa ka fyace ka ɗiba ka wannan har su uku in kai haka ba kwaba ba haka manzo Allah ya ga cikin hadisi ina ba zama fahimta gaba ɗaya mutum zai ɗiba ya shaƙa ya kukure ya shaƙa ya fiyata to kaga idan mutum ya gama wannan daga nan gudun sai wanke fuska an san faɗin fuska daga kunnen dama zuwa da hagu daga maɓaɓɓagar gashi na nan goshi zuwa haɓa ka wanke gaba ɗaya kaga ɗaya kenan ka sake wankewa na biyu har ka yi uku sannan sai ka zo ka wanke hannu lokacin da ka zo wanke hannu zuwa gwiwar hannu za ka shigar da gwiwar hannu din cikin wanki kuma wannan bai hana ta hada da 'yan yatsun ba duk gaba ɗaya ne hannun kar ka ce wanke wanda ya zuwa gwiwar hannu a zuwa wayan hannu ya wadatar a'a yanzu idan ka zo zuba za ka wanke tun daga kan tsinka har zuwa gwiwar za ka yi na dama din so uku sannan kuma kai wannan shi kuma daban so uku to kaga wankewa na zuwa gwiwar hannu shine ake ware dama daban hagu daban amma wankewa zuwa ga wuyan hannu fa shi ana hadawa ne gaba ina ba kun fahimta daga nan sai shafar kai shafar kai waɗansu sukan shafi kawai kowane bangare na kai sai ya wadatar mutum idan da ruwa kawai haka kawai shi kai hmm, ba haka bane ba dole sai ka shafi kai gaba ɗayansa daga gaba kai baya daga baya ka dawo da shi ruwan da ka shafi kai da shi lemar wannan da damsin ruwan da ka shafi kai da shi da shi kuma za ka shafi fatan ka, ba sai ka sake ɗebo ruwa ka jaddada ba kai ko a malikiya an ce wata jididul ma'i lahu to amma yadda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi al-udunani min ar-ra's kunnuwa bangare ne na kai to sai malamai suka ce abinda wannan hadisi zai nuna Allah ya kalli fa'ida guda biyu yadda shafar kai yake matsayin wajibi cikin alwala to haka shafar kunne ma ya zama mai wajibi sannan kuma ruwan da aka shafi kai da shi kuma da shi ne za a shafi kunne ba sai an sake taɓo wani ba shine abin da wannan hadisin ke nuna al-uzunani min ar-ras to kaga daga nan gurin kuma sai wani kafa idan ka wanke kafa ka ƙara sashi kenan sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin daidai na domin jumlar wajen alimin ba duka salimin hadisin ta da'ifi ne mutum zai tsaya daidai wajen alimin wa. shi na kamar alwala ke to wannan ita ce alwala ta sunna eh a daga dan yatsa ba da asali eh ana ma a yi zai wanke kafa so uku uku so uku uku duk abin da ake wankewa so uku to wannan an faɗo kun dai shine makwara in ka gada ma ka wanke shi so ɗaya ya wadatar tunda bukhari yi babu ce babun alwudu'u marratan marratan sai kawo hadisin da ke nuna wanki daidai cikin alwada sai kuma sake babun alwudu'u umar da sai kawo hadisin da ke nuna wanki biyu cikin alwada sai kuma sai babun alwudu'u salasan salasan babu kare guda uku suna bin juna wato wanki uku shine makula ta karshe amma idan ka wanke so biyu yayi idan ka takaita akan ɗaya kuma yayi sannan a cikin alwala ba hana ka yin magana ba za ka yi magana cikin alwala za ka za a iya tambayar ka za a iya maka sallama za ka iya ansawa za a iya tambayar ka za ka iya kutance duk na cikin alwala ba hana ka yin magana ba babu kuma wani karatu da yake a cikin alwala daga dai basmala din na farko sai wannan ashhadu an la ilaha illallah zuwa karshen abin da na faɗa a karshe shikenan abin da yake eh eh kamar ya hausa duk kazanta wajen yanzu kai a tunanin kama ya kamata ka ai bai kamata ka kawo wannan ba ka duk kazanta wuri mutum zai iya alwala a wajen ai bai kamata mutum ya faɗa haka hmm. idan ba ni da abin da zan ɗebi ruwa in koma gefe sai famfan kaɗai ba zan iya ɗiba ruwa ba na da mazubin da zan ɗiba kai nan gurin ga gefe waɗansu suna fitsari nan gurin ga kan famfan nan gurin na yi alwalata na wanke kafafata na sa cikin takalmi na ba ya alwalata ta yi alwalata ta yi ah, don ina da abin da zan ɗebi ruwa koma gefe guda haka aka fi su a kan mu buɗe kuma babu tambaya kuma an fahimci wannan ku قوله جراء عليه قومه ديتي جراء عليه قومه هو بضم الجي بجيم مضمومة دا جيم ودا تكي دا ضمة وبالمد دا كون مد جراء على وزن علماء أبي ساقا وزن كلمة علماء أي جاسرون واتو متى ننسى سنتولى لي مسا مستطيلون سنة ما سنة مسا جلمان كي غيرو هائجين باتا جنس ودنس سابا مسا هذه الرواية المشهورة وانا اتسي رواية تسهرة ورواه الحميدي وغيره شراء wato eh, eh, Humaydi ya rawaito hadisin a madadin Zura'u ya ce hira'un alaihi qaumuhu bi kasr ha al-muhmala ha'un da ba ta dugo za a yi mata kasra wa qala kuma yace ma'anahu bidabun zaw ghammin wa hammin wato mutanen suna fushi da shi suna bakin cikin kasancewa shi a cikin su dan ya zo da addinin da ya saba nasu kad ila sabruhum bihi har hakurin su ya riga ya kare game da shi hatta asara fi ajsamihim min qawlihim hara jismuhu yahara wato rashin hakurin da har yi tasiri a cikin jikinsu za a iya gane suna cikin damuwa wato daga faɗin larabawa hara jismuhu yahara fa hum hira'un za na kasa min alamin aw idan jikin mutum ya samu tawaya sanadiyar wata damuwa ko bakin ciki wa sahihu annahu biljim amma dai sahihiyar waya ita ce wadda makaranta jura'u biljim kenan qawluhu bayna qarnay shaytan da yace rana ta ta kan hudu ko ta fadi tsakankanin kahonnin shaidan biyu ay yi ra'asi wal muradu at-tamthil yace da ake nufi kawai kwatantawa wato gefen kansa guda biyu amma ba dan yana da kaho ba wannan fata wili ne imamu nawawi yake muku muna nan akan zahirin hadisi sai dan yana da kaho guda biyu ba da haka wani manzo Allah ba zai faɗa ba amma shi ina ta ganin su ballan sana ce ai ba su kaho ne da shi ba <laughs> cikin ba wanda ya taba ganin sai ko ba haka ba to manzon Allah da ake wa wahayi ta fuskar a sanar da shi wani abubuwa na gaibu sai ya bada labari ba sai fassara labarin sa ba yadda yake ba tare da wani tawili ba ma'anahu annahu hina idin yataharraku shaytan wa shi'atu abin da yake nufi yace wai a wannan lokacin huduwar rana da ta shine lokacin tasirin shaytan da yake shaytan ke kai kawo shi da mutanensa wai tasallatuna wato suke kokarin jan mutane kan barna wa qawluhu yuqarribu wudu'ahu wudu'ahu wato ay yuhdiru al-ma'a alladhi yatawadda'u bihi ya kusanto ruwan da zai alwala da shi shine al-wudu idan kai wa wawun fataha wa qawluhu illa kharrat khatayahu huwa bil kha'il mujama ay saqatat idan ce kharrat ma'ana saqatat ma'ana sai in sai su sun zubo gaba daya warahu ba'dhum jarat bil jim wa sahihu bil kha a wata riwaya sun ce illa jarat khatayahu amma dai sahihiyar riwaya ita ce kharrat khatayahu wa huwa riwayatul ita ce riwayar jumhurin malamai wa qawluhu fayantasir ay yastakhriju ma fi anfihi wato ya ruwa shine fitar da abin da ke cikin hancin mutum min azan na datti wan nasaratu ko wan nasaratu taraful anfi an nasaratu ala rafi ana nufin gefen hanci kenan hadisin karshe a cikin wannan babi. wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu an wa ta'ala rahmata ummatin قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا فجعلها له فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره رواه مسلم daga abu musul ash'ari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya nufin wata al'umma da rahama qabada nabiyaha qablaha sai Allah ya karbi ran wannan annabi din tun kafin al'ummar ta kare faja'alahu laha faratan wa salafa sai Allah ya mayar da wannan annabin ya zanto wanda ya wuce gaba dan share fage wa salafan ko magabaci a wurin su baina dai ha gaba ga al'ummarsa wato ya riga su zuwa can wa idza arada halakata ummatin amma idan Allah ya so halakar da al'umma azabaha wa nabiyuha hayyu to Allah yakan saukar da azaba kan al'umman ne alhalin annabin na da fa ahlakaha sai Allah ya halaka al'ummar wa huwa yanzur annabin yana kallo fa aqarra ainahu bi halakiha sai Allah ya farantawa annabin rai a sanadiyar halakar da al'ummar tashi hina kazzabuhu yayin da suka kare tashi wa asaw amrahu suka kuma saba umarninsa shi yasa annabi shaibu lokacin da aka halakar da mutanen sa abin da ce laqad ablaghtu kun salatu rabbi wa nasatu kai fa kaifa asa ala qaumin na riga na isra muku da zaman zancin ubangiji na na sai nasiha ko kiri yanzu kan me na ne bakin ciki akan mutanen da suke kafare dan azaba ta same su ma'ana bai nuna ya damu dangane da azaba da ta same su to me dangantakar wannan hadisi da wannan babi dangantakar wannan hadisi da wannan babi tunda dai idan Allah ya so al'umma da alkhairi ya so al'umma da rahama sai ya karbi ran annabin ya kyale al'umma idan ko Allah ya so al'umma da wahala sai ya yi mai sai ya halakar da al'ummar a halin annabin na da rai ma'ana annabin ya eh, wanzu su kuma a halakar da su to mu yanzu annabin mu sallallahu alaihi wasallam Allah ga an karɓi rayuwarsa wanda wannan alama ce ta Allah yana son alheri a gare mu da haka sai karɓi rayuwarsa kafin mu ma'ana wannan shine dacewar hadisin da babu raja'a cewa duk wanda yake cikin wannan al'umma to kenan yana da raja'i na rahamar ubangiji tunda shi mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya riga mu tafiya to wannan alama ce ta Allah ya so mu da rahama sai yasa annabin ya riga mu tafiya sallallahu alaihi wasallam to ina ga sai mu dakata nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu rada wannan muke kuskure kuma Allah shi ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wanda yake cewa faɗin Allah ta'ala wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhankan ونحشركم يوم القيامة أعمى لأجل فضل الله تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا لفضل الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يذكرون كم ليس تفسد المؤمنين مثلا هذه آية تفسدنا في سورة صباها التي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره yawon kiyamati a wanda duk ya kawar da kai ga zikiri na ya juya baya ya bar zikiri na fa inna lahu ma'ishatan bankan to lalle yana da rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama kuma za mu tace shi ranar tashin kiyama yana makawa qala sai ya ce rabbi ya ubangiji lima asartani a'ma wa qad kuntu basira dan me ka tace da makawa bayan ko na kasance ina gani قال في الله شيء كذلك أتتك آياتنا فنسيتها haka ne mu ma ayoyin mu suka zo maka amma sai ka bar su ba kai aiki ba, wa kadalika yau sun sada da kuma yau za a barka lafazin annisiyan yana zuwa da ma'ana manta abu bayan an sai sannan yana zuwa da ma'anar attak bari ba shi yasa mu na fassara kadalika attak ayatuna wa nasita haka ayoyin mu suka zo maka ai fa tarakta fa tarakta al-iman biha wal amal biha lam tu'min biha wa lam ta'mal biha ba kai imani da su ko aikin su o kazalika al-yawma tunsa har kai ma yau za a barka ai tunsa wa kufraka fil azab za a barka cikin azaba ba za a taimake ka domin inda annisiya ne da ma'anar mantuwa mutum ya manta bai aya da ita bai aiki da ita bai ba a na rabbana la tu'akhidna in ya zama abin zargi ba kan amma abu da zargi da ma'ana to ita wannan aya sun an yi sabani wajen kalmar an zikiri ya yake nufi da wani arba an zikiri shin zikiri na an batona wanda ya kawar da kai baya zikirin Allah baya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ake nufi ko kuma a'a zikiri na abin nufi zante na wahayi na domin lafazin al-zikru yana zuwa ma'ana al-wahyi ina fata mu zikri fasalu ahla zikri in kuntum ahla zikri bi ma'ana ahla al-wahyi waɗanda suka ilmantu da wahayi ku tambaye su sai su ba ku ansa abin da kuka gani na addini to ko dai mu ɗauka ma'anar zikiri anan wanda baya zikirin ubangiji shi aya take nufi ko kuma ɗauka ma'anar zikiri anan wanda ya kyale ne wahayi baya aiki da wahayi bai imani da shi ba sai zan zanto ذكري أنا بحيث أنه موسى حين التوراة رئيس وحي أو سنوك ذكري أنا بحيث أنه النبي إيسا حين بالزيلة ذكري أنا بحيث أنه أبو داود زبورة ذكري أنا بحيث أنه ذا الله حين القرآن ومن أعرض عن ذكري وأن يكوض كي قال القرآن فإن له مكيسة ضنكا وتكما أنه نقول لا بي وتأكل فيما جير الآية من المنام لأن فإن له مكيسة ضنكا ونحشره يوم القيامة يا qala rabbi lima hakartani a'ma wa qad kuntu basira yayin da yace ya Allah dan me ka sake yin kaho bayan da ina gani qala sai Allah ce kazalika atatka ayatuna kaga lafazin ayat ya nuna me kenan alqur'ani ake nufi da zikiri kazalika atatka ayat ai haka ne mu ayoyin mu suka zo maka amma da yace kazalika ataka zikiri tunda kalmar zikiri ta rubuta a baya aka sake faɗin ya aka faɗi a madadin zai zanto da zikiri da aya duk mai ne kenan alqur'ani kenan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas wa ma anzalna ilayka dhikra alayka kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wato kaga alkitab shine azzikr din da ake illa litubayyana akan kowa ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana albayan din sai zanto sunna kenan azzikr din kuma alqur'ani kenan ma'ana dai ayar na nuna duk wanda ya bar alqur'ani to a duniya Allah zai darabe shi da rayuwa mai kunci rayuwa mai kunci baya nufin mutum ya rasa kuɗi sa iya wa yana da kuɗi yana da motoci yana da gidaje yana da sosai amma Allah ya hana shi kwanciyar zuciya Allah ya hana shi kwanciyar hankali kullum yana cikin kunci da dafa ko yana jin tsoron kar zuciyar ta kare ko yana jin tsoron kar yan fashi su zo su kashe ko yana jin tsoron kada matar ta sai masa suna, ko yana jin tsoron ka abokanan adawa su yi yana da cikin kunci matukar mutum gwargwadon nesan ka da alqur'ani gwargwadon yadda ka samu kanka cikin kunci ko alkawari ne Allah ya duk wanda ya bar alqur'ani sai ya samu kanka cikin kunci me yawa kunci zan ko a zahirinka da ka a zahiri ba ka da kokon kuma a batanin ka zuciyarka tana cikin duhu a zahiri da batini kana ruwa kuma ya kasance a su liban da zahiri a zahiri ga motoci ga gidaje ga mukami ga duniya ga komai amma a su ninka baka iya barci sai ka sha kwaya ko sai a maka allura kunci ko kuma idan so cewa wato kila ka samu wani bangare na hutun zuciya amma kuma a bata ne kana kan wahala ko da ke ba zai yi ba duk wanda ya rubuta alqur'ani ko dai a haɗa masa zahiran wa batinan ko kuma batinan kai amma bayan za a yi sami zahiran kadai zai samu kunci banda batin ya samu hutun zuciya ba zai yi ba inda mutum ya rabu da alqur'ani amma wanda yake na tare da alqur'ani Allah zai ba shi kwanciyar hankali kwanciyar hankalin ko dai zahiran wa batinan ko kuma batinan na zahiran ina son ku fahimci wannan duk da sun bincike yana sa da muhimmanci ma'ana wanda ya rike alqur'ani yake aiki da shi zai samu kwanciyar hankali ko zahiri da batin cikin zuciyarsa da cikin warwa a zahiri kuma bai rasa ciwo bai rasa cewa bai rasa abin hawa bai rasa gida ba bai rasa matar da za ta ɗauke masa cewa ba ko da waɗannan abubuwan ba su kai na wani ba ko da gidan ba irin na wani ba wata ba irin ta wani ba matar ba irin ta wani ba tsaron da kowa ba irin na wani ba amma dai yana da nashi dai ruwa daidai da ke kuma yana da hutun zuciya yana da walwala da jin daɗin rayuwa ba yi da hutun zuciya za a ga idan ka gaji ba tuci zikin fuska da annuri a fuska ba a cikin duhu yake cikin wahala ko kuma ya kasance ga zuciya ko da a zahiri baya abin hawa da kaza da kaza amma dai ubangiji ta Allah ba ta zuciya ma'ana ko dai a a ko kuma la zahira a zahiri za a gani